واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ku sanya kariya tsakanin ku da azabar ranar alkiyama ta hanyar aikata umarni da barin abubuwan da aka hana wannan ranar da wata rai ba ta wadata wata rai da komai kuma ba za a karɓi ceton wani akan wani ba wajen kawo masa amfani ko kawar masa da cuta sai da izinin Allah kuma ba za a karɓi fansa ba ko da ko zinare ne cikin ƙasa ba su da mataimaki a wannan rana to idan mai ceto bai yi amfani ba fansa da taimako ba su yi amfani ba, to ina mafita.